Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani ni ce 'yar baba. Wani abu ne da iya ce min tuwa ƙwarya, shi ne yau na ga ya kamata na fito na faɗa. Saboda abin da ya ɗaya na damuna, idan kuma har ban faɗa ba gaskiya zai iya zama min illa. Shi yasa na ga ya kamata na fito na faɗa. Ma wai komai bane sai dai idan na faɗa a ce na yi rashin kunya ko na yi wani abu. Amma fa dole yau sai na faɗa. Ba wani abu ba ne, lada ma kawai zan ce ina neman saurayi. wala saurayi nake nema, ba ni da saurayi. Ni ban san me yasa ba gaba ɗaya samarin ba sa so na. Ko ne musu wani laifi ne? Mm-hmm. Okay, let me. Bara ma dina siffanta muku irin saurayin da nake so. Ina son saurayi fari dogo, kyakkyawa, fresh, handsome guy. He must be from 30 to 38 ages. She must be educated. educated haka nake so love and care person ina so idan idan saurayi zai so ni ya kasance fari ne kyakkyawa mai kyau mai hanci yawwa normal to irin shi nake so sannan ina so <laughs> sannan ina so ya kasance cewa yana da eh ba sai na faɗa ba dai na Allah duk wanda ya ga wannan saƙon nawa ina so ya yi sharing ɗinsa zuwa gurup-gurup social media duk inda dai kasan dai na taro ne na maza to haka nake so saboda ni ma ina so ne aure na ga sai auren nan ake yi ni kuma ba ni da saurayi ko me yasa uhm. ban san me yasa ba wallahi to ko dai na yi laifi ne shi yasa samarin ba sa zo na uhm. wallahi zan yi kuka kuka zan yi wallahi Allah zan yi ko don Allah a so ni kun ji samari ku so ni wallahi ba da saurayi kuma wallahi ba zan yaudare mutum ba Allah ba zan yaudare shi ba in dai yana suna ni ma ina san shi normal ba ni ma wallahi ina san shi matukar yana na. ato na gode sosai na Allah yi sharis dina zuwa gurup gurup ko na samu mijin aure ko saurayi ne ma ni wallahi ni ko bai aure ni ba kawai mai soyayya inda ya kasance siffofin da na tsara to ina son shi normal